Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku da fatar an waye gari lafiya. agogon ma'anan gundumar columbia a yanzu karfe goma sha biyu na dare yau laraba uku ga watan disamba 2025 ana sauraron mu ne a kan mitoci 49.31 ko kuma kilhas 6,700 da kuma 9,765 a gajeren zango a jamhuriyar nijar ana iya sauraron mu a gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani sarauniya fara'a Dalol fm nomar fm da kuma niyya haka da halika masu sauraron ma kasar ghana ana iya kama mu kai tsaye ta soshin alfa radio da marhaba radio baya ga haka ko da yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gta hausa.com ko kuma gta sashen hausa.com ibrahim alfa ahmed tare da Yusuf Aliyu dai da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Fadar shugaban kasar Rasha ta Kremlin ta ce ba a cimma daidaitawa 'yan majalisun dokokin tarayya ta Amurka sun faɗa jiya talata cewar To a cikin taskar rahotanni kuwa masana na ganin cewar mai gurbin tsohon minista da wannan sabo na tsaro da aka yi a Najeriya dukkan warja ce. Shi ya warho chief of defense kaga wutan ma duk hannun take. Ana ci gaba da takun saka tsakanin gwamnatin Nijar da wani kamfanin Faransa. amma suna iya zuwa su ce mana kayan da an namu ba mu dinkin mu doka me mu za mu kasu karayen Allah yarda to a bayan duk waɗannan muna tafi da shirin mu na ɗinkin kwalba wanda Madina Dauda za ta kawo mana bayan nan za mu kawo muku labaran wasanni to amma yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ku da asuba. Fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta ce ba a cimma daidaitawa game da tsarin yarjejeniyar zaman lafiya da Ukraine ba a bayan tattaunawar sa'o'i biyar da aka yi a cikin fadar tsakanin shugaba Vladimir Putin da wakilan Donald Trump na Amurka. Trump ya sha korafi cewar kawo ƙarshen wannan yaƙin mafi muni a nahiyar Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu yana neman ya gagare shi shugaban na amurka ya sha sukar shugaba putin na rasha da shugaba vladimir zelensky na kasar ukraine a lokuta daban-daban an tattauna har zuwa asubahin yau laraba a tsakanin putin da wakilan shugaba donald trump na musamman steve witkoff da sarkin shugaban amurka jared kushner daga bisani babban makarrabin shugaba putin kan manufofin harkokin kasashen waje yuri ushavok ya ce har yanzu ba cimma matsaya ba. Ushabok ya ce a yanzu dai babu wata ganawa da aka shirya da za a yi tsakanin shugaba Putin da Trump, amma ya ƙara da cewar tattaunawar ta yi ma'ana. 'Yan majalisun dokokin tarayya ta Amurka da suka sha ƙoƙarin jan birki ga shugaba Donald Trump akan ƙoƙarin nuna ƙarfin da yake yi a ƙasar Venezuela. sun faɗa jiya talata cewar za su gabatar da sabon ƙuduri da zai tilasta wa majalisar yin muhawara da jefa ƙuri'u kan wannan lamari idan har gwamnatin ta kai wani hari ga ƙasar venezuela 'yan majalisun sun haɗa da tim ken daga jihar virginia chuck schumer daga jihar new york da adam Schiff daga jihar california dukkansu 'yan jam'iyyar democrat da kuma Rand Paul ɗan jam'iyyar Republican daga jihar Kentucky. Sun faɗa cikin wata sanarwar haɗin gwiwa cewar ɗaukar matakin soja kan Venezuela ba tare da izinin majalisa ba zai zamo babban kuskure da zai hallaka rayukan sojojin Amurka. Suka ce idan har aka kai wa Venezuela hari za su yi amfani da ƙudurin ikon ayyana yaƙi wajen tilasta majalisun yin muhawara da jefa ƙuri'a a kan yin amfani da sojojin amurka wajen kai farmaki ga venezuela a ciki ko a wajen ƙasar wasu 'yan majalisun wakilan tarayya uku daga jam'iyyun biyu su ma sun gabatar da ƙudurinsu jiya talata wanda shi ma zai haramta wa gwamnatin trump yin fada da venezuela daga ciki ko kuma a wajen ƙasar attajiri michael dell da matarsa susan dell sun yi alkawarin ba da gudunmawar tsabar kuɗi har dala biliyan shida da ma wasu ɗari biyu da hamsin a kai ga yara 'yan ƙasa da shekaru goma miliyan ashirin da biyar a nan amurka wanda suka rungumi sabon shirin bude asusun zuba jari na yara ƙarƙashin wata dokar haraji da gwamnatin shugaba donald trump ta kafa ba taɓa ba da gudunmawa mai yawan wannan ba inda Dell da matarsa suka ce sun yi imani wannan shine tallafi mafi girma da aka taɓa bayarwa a nan Amurka. Yanda tsarin yake shine ƙarƙashin sabuwar dokar haraji ta shugaba Donald Trump. Ma'aikatar kuɗi ta Amurka za ta zuba kyautar dala dubu ɗaya a asusun zuba jari na duk wani jariri da aka haifa daga ɗaya ga watan Janairu zuwa talatin da ɗaya ga watan Disamba 2028. Dal da matarsa kuma za su yi amfani da wannan tsari wajen bayar da kyautar dala ɗari biyu da hamsin, ga duk wani yaro ko yarinya da shekarunsu ba su wuce goma sha ɗaya ba wanda suka buɗe asusun zuba jari ko kuma iyayensu suka buɗe musu. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Liberal mai tsaka-tsakar ra'ayi a ƙasar Honduras, Salvador nasrala shi ke kan gaba da rinjaye kankani a kan Nasri asfora ɗan takarar jam'iyya mai ra'ayin riƙau da ke samun goyon bayan shugaban ƙasa Donald Trump na Amurka. Sakamakon na baya-bayan nan da hukumar zaben Honduras ta bayar yana nuna cewar ratar ɗigo ɗaya ne kawai ke tsakanin 'yan takarar biyu. tun da fari a jiya talata hukumar zaben kasar ta roƙi da a kwantar da hankula a saboda tangarɗar da ke kawo jinkiri wajen kidayar ƙuri'un inda har shugaban amurka donald trump ya zargi cewar alamun magudi ne ake son a yi kuma ya barazana cewar zai ɗauki mataki idan har aka canza sakamakon a yayin da ake kidaya ƙuri'un nema aka saki juan orlando hernandez tsohon shugaban ƙasar ta Honduras ɗan jam'iyyar ra'ayar riƙauna National wanda shugaban ƙasa ke goyon bayan ɗan takararta daga gidan kurkuku a nan Amurka. An ɗaure shi ne tsawon shekaru 45 a nan Amurka bayan da aka same shi da laifin safaran miyagun ƙwayoyi da makamai. An sake shi ne bayan da shugaba Donald Trump ya yi kira ga masu jefa ƙuri'u na Honduras da su zaɓi asfara na jam'iyyar National yana mai cewar zai yi ahuwa ga tsohon shugaban kasar ta honduras hukumar zaɓe ta kasar gini bissau ta ce ba za ta iya kammala aikin zaɓen shugaban kasar da aka gudanar a ranar 23 ga watan nuwamba ba a bayan da mutane ɗauke da makamai suka kwashe kur'u da kwatuna da kundin sakamakon zaɓe aka kuma lalata na'urori da aka tattara sakamakon a ciki sojoji a ƙasar da ke Afirka ta yamma sun kwace mulki a ranar 26 ga watan Nuwamban nan kwana guda kafin hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaɓen ƙasar. Wani babban jami'in hukumar zaɓe Idrisa Jalo ya ce a yanzu ba su da kayayyaki da sauran abubuwa da suka kamata na kammala aikin lissafta ƙuri'un ba an ya kai hare-hare a kan gine-gine da dama ciki har da hukumar zaɓe a lokacin da sojoji suka kwace mulki a ranar 27 ga watan Nuwamba a rantsar da Manjo Janar Hota Inta'a a matsayin shugaban mulkin soji na wucin gadi abin da ya kawo ƙarshen aikin zaben. Rundunar sojojin Congo Kinshasa da ƙungiyar 'yan tawaye M23 mai samun goyon bayan Ruwanda sun zargi juna da karya shirin tsagaita wuta a jiya talata kwanaki biyu kacal kafin sassan su hallara a fadar shugaban Amurka domin rattaba hannu a kan yarjejeniyar kawo ƙarshe na wannan yaƙi da ake yi a gabashin ƙasar. Amurka da Qatar sun yi ta shiga tsakanin tattaunawar maido da zaman lafiya a lardunan Kivu ta Arewa da ta Kudu, inda ɗaruruwan dubban mutane suka gudu daga gidajensu saboda faɗan da ake yi. Rwanda ta musanta cewar tana goyon bayan kungiyar 'yan waye ta M23 wanda ta ce tana yaƙi ne domin kare 'yan ƙabilar Tutsi da ke gabashin Congo. A jiya talata duk sassan biyu sun zargi juna da laifin neman gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya ta hanyar kai hare-hare a lardin Kivu ta kudu. Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana. To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Abin da ya fi ɗaukar hankalin al'ummar Najeriya tun daga yammacin Litinin ya zuwa yau shine mai gurbin ministan tsaro Badaru Abubakar da tsohon babban hafsan sojojin ƙasar janar Christopher Musa mai ritaya. masana na ganin cewar ai bata canza zane ba domin kuwa janar christopher shi ya jagoranci duk wani yaƙi da ta'addanci a ƙasar na tsawon mulkin wannan gwamnati idan bai iya yin wani ba a wancan lokacin ba to yanzu mai zai iya yi a cewar su alhaji aminu abdul fatah tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna ne ya bayyana abokin aikin mu yusuf aliyu harande hakan a wata tattaunawa a jiya matsalar dai na mun shekaru ciki shekara goma sha to kuma mun ga in ka kalla ba matsala ce wadda ake gai da ƙarhi na soja ko na wani ba za a iya shawo ta ba kamar yadda malamai sun magana masana sun yi sun kalli tarihin duniya dai da duk abubuwa ke tahiya duk dai mun gani ma kwanan nan dai yanzu rasha ukraine yakin ake ta yi ƙarshe dai sulhu ake so a zanna a yi mun gani an yi wannan kwanan nan a gaza shi ma dai kafin a kwato mutanen dai sulhu aka yi kowa ya san tsakani fulani da musamman da ya namu na nan kusa ba na can ma boko haram ba da sauran manoma an daɗe ana wannan an ware yadda fulani za su fito su bi hanyar su je su kiyo su dawo to gaskiya an samu matsala aka zo daga baya aka yi talabe wajajen wuce wannan na fulani to dabbobin nan ko dole su ci abinci to kaga wannan matsala ce katuwa da ya kamata a kalle ta kaga fulani gaskiya a rashin ilimi dai daga bayan karnukan nan namu na karshe su ne koma baya kaga akan dan musu ma'ama na rashin ilimi kaga za a yi mamaki ma ka ce yanzu har sun kai sun iya bindiga sun iya kaza babun latani ka sa shanin sa baya abin da ya rage mai wato sai fitina ka gani kaga fitina ce wanda zamu ga kirkiro ta aka yi kamata yadda an sha faɗa yadda aka ina je dalta sun ɗauki makami sun kashe jami'an tsaro wannan duk a idan da wayanmu da komai duk mun gani amma ƙarshe alhaji ji umar musa ya raduwa ya ce to a yi sulhu kaga ya kamata a zanna a yi sulhu aka zanna kuma aka yi sulhu aka tura su ma suka yi karatu sun zama manyan mutane yanzu kaga aka samu sauƙin matsalar to cewa wannan matsala tun lokacin gwamnatin buhari a zanna da mutanen nan kuma ai malaman mu sun shiga daji sun zanna da su sun yadda eh a zo a sulhunta su ma ba daɗi suke ji ba to gaskiya ce aka ki za a ga cewar kamar yanzu wannan a ah, murabus da shi wannan ministan tsaro ya yi bagatatan ana ganin kamar cewar ainihin kujerar ma da aka bashi ba gurbin da ya kamata a bashi bane shi yasa suka kasa shawo kan matsalar tsaro To wallahi dai ni ba zan ga sa ba minista magana ta gaskiya a yadda mulki ke tafiya a Najeriya dan an baka ministan tsaro ba dole kana da ta cewa a ce wuka da nama ba. kamar gwamnoni ne da ake cewa su ne shugabannin tsaro na jiha shi su gwamnan nan bai da dan sanda bai da soja bai da iko ya ce musu yi kaza su yi suna da inda suke karɓar umarni haka ministoci na farar hula a mulki irin wannan magana ta gaskiya jami'an tsaro iko na kansu kuma sau da yawa Darak suke zuwa su ga shugaban kasa abubuwa so magana gaskiya a jingina ma wani laifi kan badaru wannan shi minista da ya sauka wallahi gaskiya ba in mun yi haka ba mu masa adalci ba sai dai kawai kila dai a amfani da shi ne don kawai a kange gazawa To ana iya cewa kenan yanzu wannan sabon minista da aka mika ma majalisa zai iya kawo ƙarshen matsalar tsaro kenan idan aka rasa. To zai wahala da fatan mu alasa wallahi alasa amma dai in ka kalli tarihin yadda abubuwa ke tafiya shine ya bar ai chief of defense ya bari fa. Shi ya bar chief of defense kaga wutan ma duk hannun take. Bari in fahimce ka ka ce shine ya sauka daga wannan kujera ta shugaban. Chief of defense shugaban eh Hausa hafsoshi gaba ɗaya na sojoji. Misali an gama da hidima ai ba a gama da ita ba to to dan yanzu ka bashi cewa ministan tsaro ai ba cewa za a iya gama da hidima ba. ikon da yake da shi a dama ya hina yanzu yana nuni da cewar kenan wannan bashi wannan matsayi babu wani abu da zai canza daga inda aka fito kenan wallahi dai addu'a ma ubangiji alsa a samu canji amma dai in ka kalle da al'amura ke tahiya harkar nan hanya ɗaya da za a bi a samu zama lahiya shine a yi samu sulhu To idan na fahimce ka kana nufin kamar yadda aka yi a zamanin Badaru ba iya cin nasara ba haka zalika wannan ma ana iya zama ba a cimma matsa matsala. Gaskiya zai wahala dai mu fatan mu Allah sa ya samu nasara amma dai ga dukkan masana da hango abubuwa da ke tahiya ba dole a samu nasara ba. Ai an yi shugaban kasa ba wanda tsohon soja ne duk me aka warkas. To ana iya cewa wannan matsalar gwamnati bata shirya magance ta ba kenan. Gaskiya magance ta shine na gaskiya shine a kira sulhu. Duk a yahi juna fulanin na a musu makarantu boko haram me matsalar ku in ba kwa so ku yi boko to me kuke so ku yi to kaga aka za ka cewa an gwamnati a ita ta wuta arzikin ƙasa tafiya kawai yake yi wasu arziki suke da wannan harka ta yaki. ka gani ko ba ci gaba ba riba madalla a jamhuriyar nijar kuwa kallo ne ke neman komawa sama tun bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin gwamnatin kasar da wani kamfanin kasar faransa wadda ke aikin tatso wato ko in ce haƙar ma'adinin uranium a ƙasar wanda gwamnatin sojin ƙasar ta soke lasisin haƙararsa sai dai kamfanin na ganin gwamnatin ba ta da hurumin yin haka tunda sun ci mai da gwamnati a baya yanzu dai gwamnati na maganar shigar da kamfanin ƙara don kare wasu dokoki wakilin musule mummuni barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto Ministan Shari'a Aliyu Dauda ne a taron manema labarai ya bayyana yunkurin shigar da ƙara a kotu bayan bankaɗo wata barnar da ya ce Orano ya tafka a kewayen Madawaila, inda kamfanin na Faransa ya ɓoye duro-duro ko kuma tono 400 masu ɗauke da datti mai gubar karfan uranium. Tono 400 wanda guda daga metar goma in kana kusan shi yana iya illata maka jikin kalayar. Tono duk guda. Gari guda ma tono guda shi na iya halaka shi. Amma iske tono kusan 400. ba wanda ada labarin aji su kuma su ma da kansu dan saboda sun sheka cikin takare ne abba su ɗauki wani mataki da za su ƙara ɓoye su ba tun da kingin tunno ha ƙasa ma ta horcin su duk inda suka yi da ah, suka haƙo iranin ƙasar duniya za su ɗauka mataki in sun ƙare haƙa shi ko kuma dauɗa da sunka dattin da sunka ka hiddo na shi su ɗauki matakin da bai aibinta mutane amma mu sun bar mu shi nan shi kashe mu tun da cikin kansu mu da Nijar duk kayan suna. Gwamnatin ta Nijar ta ce wannan ba shine karan farko da Orano ke aikata abubuwan da suka saba ka'idodin aikin haƙar uranium ba, wanda har ta kai ga zuwa kotu. Da da cewa har yanzu kamfanin na Faransa bai bi umarnin alkali ba, Nijar ba za ta gajiya da neman haƙoƙinta ba, in ji ministan. An umurce su wannan jibijin uranium da suka aje, wanda yana na yana aibanta ƙasanmu da mutane da dabbobi an ba su umarnin su yi tiretan wannan abu har yanzu sun kiya amma suna iya zuwa su ce mana kayan da an namu ba mu da mu doka me mu za mu kasu karayen Allah yarda kuma mun yi imani da Allah haƙan mu za ta cimma ruwa bisa da abubuwan da suka yi yan Nijar su san da barema muna ga dokan mataki na kare hakkin mu kare 'yan mu da kasan mu. cikin wannan na aka samu wannan kaya da aka gani masu guba a makon jiya kamfanin orano ya koka game da yadda ya ce niger ta fara fitar da ton 1,300 na karfen uranium zuwa gabar teku da zumar sayar da shi a kasuwar duniya ba tare da shawara ba duk da yake kotun sirdi ta bankin duniya ta umarci a jira hukuncin da za ta yanke a shari'ar da take yi wa bangarorin biyu sule mumuni barma gta hausa amurka ke magana daga yamai a jamhuriyar niger Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 49.31 yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ɗinkin kwalba jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin ɗinkin kwalba. A makon da ya gabata, mun kawo batun matakin da majalisa ta cimma na ɗau da duk malami da aka samu yana cin zarafin ɗalibi ko ɗaliba. Yau za mu taɓo menene 'yancin da yaranmu suke da shi, kuma a wani matsayi ake kan batun dokar cin zarafin yara wanda aka fi sani da CRA wato Child Rights Act a Turanci. Ku biyo mu. A shekara ta 2003 Najeriya ta amince da dokar kare haƙƙin yara don yin aiki da yarjejeniyar kare haƙƙin yaran. Dokar kare haƙƙin yara ta tsawaita 'yancin ɗan adam da aka baiwa 'yan ƙasa a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya na shekara 1999. wadda aka gyara. Ko da yake an zartar da wannan doka a matakin tarayya, dole ne jihohi su zartar da dokar da kansu duk da cewa ya zuwa yanzu an samu jihohi 24 da suka amince da dokar amma ba a matakin dokar tarayya ba tsohon kwamishinan watsa labarai a jihar adamawa alhaji ahmed sajo ya yi fashin baki kan bambancin dokar da yadda jihohi suka amince da ita eh, to abu na farko hajiya madina ina so ki fahimci cewa akwai dokoki na ƙasa najeriya wadda idan an yi su a matsayin tarayya sukan zama dokoki ne wadda zai shafi ƙasa baki ɗaya bai ɗaya akwai kuma wasu dokoki wadda sai jihohi sun kafa nasu dokoki wadda, suke, wadda suka shafi ƙasarsu wadda ake kira domestication na wannan doka ah, wadda ta shafi jihohinsu wadda ta shafi jihohinsu mhm. ah, baki alal misali wannan doka uh, wadda ta ba da uh, iko na ɗan jarida yana iya tambayan uh, jami'an gwamnati ko hukumomin gwamnati da abin da yake so ya tambaya mm. ai an yi shi a matsayin freedom of information act mm. an yi shi a matsayin ƙasa amma jihohi hudu kawai suka yi domesticating ko mm, suka, ayyana suka amince da shi a jihohinsu to haka shi ma wannan doka na child rights act wanda ya ba wa 'ya'ya eh, 'yanci eh, a matsayinsa na doka na ƙasa ana bukatan kowace jiha ta yi tata dokar ita ma wadda za ta tabbatar eh, ana iya ayyana wannan doka a jiharta dalili kuma shine ne yanayi da addinanmu da al'adunmu daban-daban ne a najeriya uh, wasu abubuwa da suka jibinci hakki na 'ya'yanmu a wasu jihohi akwai wasu al'adu ko kuma akwai tanade-tanade da addinan suka yi a wa'annan jihohi wadda idan ka yi bai ɗaya za ka cutar da wasu to shi yasa aka ce to kowace jiha ta duba gado kan nan wannan doka ita ce kaman matashiya ga kowace jiha amma kowace jiha idan ta zo eh, ayyana tata ta dubi abubuwan da suka shafi al'adunta da addinanta da kuma yanayin zamantakewa a wannan jiha kafin ta kafa tata ta tabbatar da ta ayyana kuma da shi ake amfani ganin cewa idan an ce dokar kare haƙƙin yara to ana nufin yaro ko yarinya da bata kai shekaru goma sha takwas ba kuma ya zuwa yanzu sauran jihohi goma sha biyu da basu amince da dokar ba an samu irin wannan takaddama a lokacin mulkin shugaba Olusegun Obasanjo wanda ya amince da dokar a hukumance a matsayin doka ta shekara dubu biyu da uku, saboda matsin lamba daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da masu ruwa da tsaki da kuma kafofin watsa labarai. Yaya sanata mai wakiltan Kebbi ta kudu Garba Musa mai doki ya kalli dokar da yadda majalisa ta amince da ita kan cin zarafin yara. Wannan dokar da muka yi fasin ta Child Right Act mu muna ganin zai kare ɗan Najeriya daga illa ta zalunci na wasu da mayaudara dattijai da suka maida lalata ƙananan yara ibada ko suka mai da ita hanyar neman kuɗi ko hanyar tsahi e, mutane da yawa saboda harkoki da ƙasa ke ciki an ɗauki tsahi an ƙayyana ga aikin shaiɗan cewa in kai wasu ayyuka mummuna haka ne hanyar samun kuɗi kuma duk ƙarya ce ba wani kuɗin da za ka samu shi ya sa muka ƙarfafa shari'a wanda duk ya ɓata yaro ko yarinya wadda shekarar da bata kai goma sha takwas ba bata bai balaga ba to in an kama an tabbatar da wannan laifi to lallai za a bashi life imprisonment babu wani option na ai mashi tara zai rayuwar shi gaba ɗaya za ta ƙare gidan yari saboda haka muna kira ga ƙananan yara da suka ɗauki wagga a matasa wallahi in ka yi wannan abu aka kama ka wallahi ka zo duniya ka rako banza don gidan jarun za ka girma gidan jarun zaka tsuhuwa gidan jarun zaka mutu sannan ba wai namiji ko mace ba a'a ko namiji ko mace duk wanda aka yi ma wannan in an kama mutum da laifi to ya tabbatar da ƙarshen ƙarakin kwanan shi na duniya gidan jarun zai yi shi muna fata wannan zai sa wasu miyagun ayyuka da wasu ke yi su daina ba wai muna son kowa je gidan jarun ba ne a'a amma muna ganin rashin tsananin hukunci shi ya sa wasu suka ɗauki suka da abu sana'a na cin zalun ƙananan yara wasu ma mahaifan suke yi fa wasu ma wai mahaihancin na cikinsu eh, wasu ma abun da suke tare da su sun ɗauke su eh, guardian ɗinsu wa'anda ya kamata suna duba a nuna musu hanyar da za su yi rayuwa a cuta musu wannan zalunci ya kai zalunci kuma mun yi tur da shi kuma mun karfafa overwhelmingly da yawan mu kowa ya yarda da wannan doka cewa duk wanda ya aikata wannan to a bashi life imprisonment babu option na, na, ta aimashi tara da kuma mutane NGO da suka kawo nan kokanni da kokanni ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba yau duk hankalinmu ya zo daidai ba mu yadda da shi ba ba za mu amince da shi ba kuma duk wanda ya yi wannan shirye muke mu tabbatar da doka ta ɗauki hukunci. Ganin cewa batun yara ya shafi iyaye, saboda haka Saratu Sa'a Musawa ta gabatar da ra'ayinta akan wannan mataki da Majalisar Dokokin Ƙasa ta ɗauka. Ta gaskiya wannan mataki da Majalisa ta ɗauka abu ne mai kyau kuma gaskiya har yanzu mu a matsayinmu na iyaye. muka ji daɗin irin matakin da suka ɗauka saboda duk uwa burinta in tana da ɗiya ta aurar da ita cikin tarbiyya gaskiya wannan abin yana taɓa mu sosai mu iyaye sai sa gaskiya muna jin wannan abu wannan ƙuduri da majalisa ta zartar muka ji daɗi kuma muka masa fatan alkhairi gaskiya mun ji daɗi kuma wannan ƙudurin abin da ya dace a yi kenan gaskiya tunda yanzu ƙasashen da ba nan ma za ka ga in ma mutum ya irin wannan abin kisa ne wani ma ɗaurin rai da rai ne ake mu A nan wannan shirin ya kawo jiki a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da sanata Garba Musa mai doki sai kuma Alhaji Ahmed Sajo sai Hajiya Saratu Sa'a Musawa. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu zama lafiya. da a da Madina Dauda yanzu kuma sai shirin mu na gaba. bari mu fara shirin mu' da nahiyar turai a nahiyar turai din za mu leƙa bangaren cinikayyar 'yan wasan ƙwallon kafa ta duniya wadda ake shirin budewa a watan janairun shekara ta 2026 za mu fara ne da kungiyar kwallon kafa ta tottenham mai fafatawa a gasar premier league na kasar ingila inda ta bayyana sha'awar dan wasan kungiyar kwallon kafa ta porto mai suna samuel ogahoa dan shekaru 21 da haifuwa a watan janairu da zaran an bude saye da sayarwa shi kuwa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta real madrid yayin da wasu kungiyoyi suka nuna sha'awar ganin sun dauko shi ciki har da kungiyar kwallon kafa ta ac milan dan wasan sergio ramos ya bayyana sha'awarsa na koma turai domin ci gaba da fafatawa idan kwantiraki aikinsa ya kare a kungiyar kwallon kafa ta montere a karshen disamban nan mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester city kuwa james trafford dan wasan mai shekaru 23 da haihuwa na duba ruwan sallama da kungiyar a watan janairun nan ita ma kungiyar kwallon kafa ta entering frankfurt ta nuna soyayyanta ne na dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta newcastle mai suna william osola mai shekaru 24 da haihuwa har ila kungiyar ta frankfurt ta ce ta haramta wa kanta daukar dan wasan kungiyar kwallon kafa ta west ham nicholas falkro mai shekaru 32 da haihuwa arsenal ta amince da daukan 'yan wasa biyu 'yan shekaru 16 da haihuwa daga kasar ecuador edwin da kuma holga wanda aka bayyana su 'yan wasan nasu cimma yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta arsenal din lokacin da suka cika shekara 18 a ranar 18 ga watan agustar na shekaru biyu masu zuwa wato 2027 dan wasa nathaniel brown kuma na kungiyar kwallon kafa ta entren frankfurt ya hada manyan kungiyoyin kasashen turai ne da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta manchester united real madrid da barcelona barcelona wadda dukkaninsu suke sha'awar ganin sun ɗauko shi a watan janairun shekara ta 2026 da zaran an buɗe saye da sayarwar 'yan wasa bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya To masu sauraro a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima cikin dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. ko karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen da labarai da rahotanni da dumi su kafin mai ban kwana ga dimbin gaisuwar sashen hausa na amurka ke magana zuwa ga mai sauraron mu alhaji musa mai nama babaldu tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya yanzu a madadin yusuf aliyu harande wanda ya taya gabatar muku da shiri a yau da dukkan abokan aiki da aka ji muryoyinsu da ma waɗanda ba a ji su ba ibrahim alfa ahmed ne ke muku fatan alheri daga nan babban birnin tarayya washington dc